umran da muka yi Allah sa karɓa bani, wanga umura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi umra cikin watan ramadan goma karshe wasu malamai suka ce wai kaman ka yi aikin ladan da za baka kaman wanda ya aikin aji wasu malamai ko suka ce a'a ladan da za baka kaman wanda ya aikin aji da manzo Allah to Allah sa ya karba muna ya kuma dace kuma lokacin da annabi Ibrahim yake gina Kaaba Allah ya sa shi waya gina daga nan amma da annabi ibrahim kai gina kaba shi ko yana ce da allah ba wa allah ya karba mai abinda kuma allah ne ya ce ya yi, amma yana ce kuma da allah wa allah ya karba a ashe nan gangana gwadawa ba aikin da muka yi ba dole ne allah ya karbi ba tun da ba dole ba ne allah ya karbi mu da mu roki allah ne allah ya karba muna allah sa mun dace allah ba iko wanda ba su yi aikin aji ba su samu su kuma su yi aikin aji ko da yake ka yi samu kamar yau insha allah kamar kayi aikin aji ne da manzo Allah ko kayi aikin aji ne ladan da za baka amma wannan aikin ajin ka bai fadi maka ba dole ka zo kai ma sada kuma Allah kiyamu mu da su irin kan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 وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعده لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير ربنا هتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم